watan disamba na shekara 2022 a yau za mu soma jaridun namu ne tare da jaridar le monde aujourd'hui inda ta rubuta a shafinta na 514 na ranar laraba 30 ga watan nuwamba na shekara 2022 inda ta ce shugaban kasa zan muhammad a gaban tunaninsa bayan samun labarin rasuwar kaftan isa amadu tunce a ranar juma'a 24 ga watan nuwamba na shekara 2022 shugaban kasar ya kasance cikin wani yanayi in ji jarida ta le monde jarida ta shaida cewa isa kunce ya rasu ne a gidan yari saboda an kama shi ne bisa zargin yunkurin juyin mulki tun shekarar 2015 a yayin mulkin tsohon shugaban kasa muhammadu isufu inda ya yi fama da rashin lafiya abinda ya janyo yan uwansa suka bukaci da gwamnati ta kai shi a kasashen waje domin yi masa magani kana kuma abin har kai ga kungiyar nan mai kare hakkin dan adam ta cndh inda daga bisani dai abin ya cutura har da allah ya mai rasuwa a can gidan yarin in ji jaridar ta le monde daga nata bangare ita kuma jaridar le rubutawa ta yi a shafinta inda ta aza ayar tambaya na cewa shugaban kasa bazum ya kamata ya fuskanci shari'a bisa irin kashin gilla da aka yi wa isa amadu kunce jirir ta ce idan aka yi duba da irin halin da kunce yake har da ya rasu kusan ɗaya ne da sumaila maiga na mali shi ma dai ya rasu ne a gidan yari wanda bazum ya ayyana cewa wannan kisan gilla ne suka yi hukumomin ƙasar mali suka yi mishi in shi jaridar ta ecolosion ta ce duniya juyin juyi saboda idan aka yi waiwaye adon tafiya iyalai da kuma yan uwa da amina arziki na wannan mamaci ma'ana isa amadu sun yi kira ga gwamnati ta taimaka a kai wannan bawan allah a kasashen waje domin yi masa magani hakan ya gagara har ma da ya rasu in shi jaridar ta le ita kuma jaridar actualite rubutawa ta yi a shafinta na 684 na 28 ga watan Nuwamba zuwa 4 ga watan Disamba na shekara 2022 inda ta ce Isufu Muhammadu ya dawo a wajensa. Ita da jaridar ta Actualite ta ji ana cewa an rage jami'an tsaro a kan titin kusan gidan tsohon shugaban kasar. kuma ta ce ta ji ana cewa a taron kasashen Afirka na Zelikaf da tsohon shugaban kasar ya kamata ya jagoranta. to fa an samu akasi inda aka kasa nuno shi ta yadda ya kamata duba da cewa shugaban kasar mutum ne wanda ke son a nuno shi musamman ma a irin waɗannan gurare in ji jaridar ta actualite jaridar kuma ta kara da cewa idan fa duka hakan ya kasance gaskiya to a iya cewa tsohon shugaban kasar isufu muhammadu ya kusa komowa tamkar kowane ɗan ƙasar niger in ji jaridar ta actualite daga nata bangare ita kuma jaridar kanar amfiri ta batun ambaliya ko kuma bullowar man fetur ta yi a cikin yankin arlit jaridar ta ce wani bidiyo da ya yi yawo a kafafen sada zumunta mai nuni da cewa man fetur ya bullo a cikin yankin in ji jaridar dai ko a baya-bayan nan a cikin wani yanki kusa da garin arlit wannan al'amari ya faru kana kuma wannan ba shine karo na farko ba da samun kana kuma ba shine karo na farko ba da samun irin hakan a yankin a can ma cikin yankin jado inda dubban dubatan al'umma suka tururuwa zuwa har ma da na kasashen waje in shi jaridar ta likanar amfiri a kuma jaridar niger enter abdo ta taɓo taron kasashen afirka bisa batun kudaden bai daya na zilikaf kenan inda jaridar ta ce shugabannin kasashe da dama ne na afirka suka halarci wannan babban taron na kasashen afirka karo na goma sha bakwai wanda shugaban kasa bazin muhammad ya jagoranta egypt ta ce wannan abin ci gaba ne musamman ma a bangaren diplomasiyar kasar nan bayan wannan babban taron an ayyana shugaban kasa bazum a matsayin jagoran tattali ko kuma ci gaban kasashen afirka in shi jaridar ta niger enter ebdo daga ƙarshe ita kuma jaridar le sahel ta taɓo batun kasancewar shugaban kasa bazon mohammed a wajen taron kasashen afirka masu amfani da tafkin chadi karo na goma sha shida a abuja nigeria. Kirill ta ce shugaban kasar ya dawo gida ne a ranar talata 29 ga watan nuwamba na shekara 2022 da ya gabata bayan ya halarci taron kasashen afirka na masu amfani da tafkin chadi wanda ake kira cblt a turanci karo na goma sha shida da ya gudana a abuja nigeria in ji jaridar ta le sahel kuma ta kara da cewa a yayin wannan zaman taron shugabannin sun tuɓo batun shirye-shiryen taron ministocin kasashen afirkan jarida kuma ta kara da cewa a yayin wannan zaman taron shugabannin sun taɓo batun shirye-shiryen taron ministocin tsaro na kasashen afirka masu amfani da tafkin na chadi karo na 68 in ji sharidar ta lisahel masu kallon mursarar murka duka a nan muka zo karshen shirin namu na jaridun mako a madadin dukkanin abokan aiki da suka kama muna muka gabatar muku da wannan shirin da muke ce muku ma asalam a huta lahiya